Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Ɗalibai a jamhuriyar Nijar da ke karatu a jami'ar Jofo ta Yaman sun gudanar da zanga-zanga a kan rashin biyan su alawus alawus da dai sauran wasu matsaloli kamar yadda wakilin sashen hausa Sulaiman Barma ke cewa a cikin wannan rahoton. Ɗaliban na masu nuna damuwa akan wasu matsaloli da dama cikin su har da batun rashin biyan kuɗaɗen Alaus Alaus in ji Ibrahim Bubakar mataimakin sakataren ƙungiyar ɗalibai ta Yenun. Gazantan da nake muku busa yau ranar ga da muke ciki har yanzu wannan Alaus Alaus gwamnati tana mashi rikon sakai na kashi cewa wannan alawas ɗin har yanzu ba a samu ba aka biya shi. Kuma menene ake kwatanta mu cewa ƙasa ba ta da kuɗi kuɗin da ake bada daga trezor a kai mu a na hukuma wannan mai bada allowance ina nan an ce kuɗi ba sai shi ne mu ko muka ce ana mu gahara sakamakon mu ba mu ga kaho ba. Darakta janar a ma'aikatar ANAP mai kula da biyan kuɗaɗen allowance allowance ɗin ɗalibai Malam Alasan Abubakar Gawo da na tuntuba akan waɗannan korafe-korafe ya bayyana cewa. Jiya da marece ne ce muka ƙarhe shidda na marece muka rabu bisa gagawa da za a yi. an yau da safe sai na tashi ne ji an ce ga sun suna zanga zanga saboda rashin biya yanzu haka da kakin ku hita kuna ku biya wajen kwantabul shigo da muku kalandire wanda yi na waɗanda za a biya yau to a ce ba mu biya kenan ni dai wani abin gane gare ni abin mamaki ne ya kamata a samu wata hanya wadda za a bi wadda za ta sauƙaƙa saboda mu da kanmu abin ga ya yi muna yawa yau in kalli sawa duk cikin ƙasashen ga kusa-kusa nijar ɗaya ne ake biya biye tashi HDN duka yanzu banki ne ake biyan su wanda kaga ana biyan salar HDN shi da kartikin shi ko shi da kwantikin shi in lokaci yayi mai virama shi ta ci a biya shi ba idan rashin samun kudaden allowance allowance akan lokaci mataimakin sakataren kungiyar dalibai ta iyanun ya ce akwai wasu matsalolin na daban Mushina ba su zamana su ba dalibai karatu kullum suna cikin institution ko kuma wuraren aiki inda magabata suke tare su an yi noman su maimakon ka kara karatun ka cikin shekara guda cikin wata tara sai karatu ya zamanto sai cikin wata goma sha takwas za a kare shi wannan dakuna na karatu tun da aka gina jami'a abubuwa ne wanda ya kamata a kara su duk shekara kuma magabata har yanzu ba su kawo boni idan rahama suka kalli wannan bangare. A ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi dangane da matsalolin da ɗalibai ke kokawa a kansu an sanar da ni cewa ministan ya yi bulaguro zuwa maraɗi inda yake gudanar da wasu ayyuka. Lahoton Suleiman Barma kenan daga jamhuriyar Nijar. Masu aikin ninkaya domin gano jirgin nan na kasar Masar da ya faɗa tekun Baharum sun gano garwakin wasu mutane da ke cikin jirgin har ma da su Sai dai har yanzu suna ci gaba da aiki domin gano sauran kuraguzan jirgin. domin gano musabbabin da haifar da aukon hadarin har yanzu tawagar da ke aikin suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin musamman ma domin ganin sun iya samun na'uran nan mai naɗar bayanai hukumar kula da sararin samaniya na kasashen turai ya ce ya hango mai a tekun da ke da tazarar kilomita 40 daga kudu maso yammacin inda aka ji ɗuriyar ƙarshe na jirgin kuma yanzu haka an aike da wannan bayani ga jami'an da ke gudanar da wannan aikin bincike a wannan tekun hukumar dai ta fidda hoton wannan wuri da ta ɗauko wanda ke nuna nason mai sai dai kuma ba ta da hakikanin cewa ko wannan jirgi ne ko kuma a kuma hukumar kasar masar din sun ce suna gudanar da bincike akan rahotannin da ke cewa jirgin ya fara fitar da hayaki kafin ya faɗi a cikin wata mujallar da ake wallafawa ake wallafa labaran da ke nasaba da harkokin jiragen sama na kasar ta ce jirgin ya fara fitar da hayaki wanda ya nuna cewa jirgin ya fara kamawa da wuta tun ma kafin ya faɗi ƙasa ministan zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar sharif fati ya ce an fi danganta haɗarin jirgin da aikin 'yan ta'adda da cewa jirgin ya samu matsalar inji ne ko kuma na'ura sai dai kawo yanzu ba wani ko wata kwakwaron hujjar da aka fita sarri cewa shine dalilin faɗuwar wannan jirgin kuma kawo yanzu ba wani ko wata ƙungiya da ta yi kirarin aikata wannan aika-aikan jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar white house da ke nan amurka sun harbi wani dan taliki jiya juma'a bayan sun ganshi da makami kuma suka umarce shi da ya ajiye shi suka faɗa suka nanata amma ya yi su ko suka buɗe masa wuta daya daga cikin jami'an tsaron masu sanye da farin kaya ne ya harbe shi bayan daya daga cikin kofin white house din inda ake barin mutane suna shawagi har sukan rika daukan hoto jin kaɗan da aukuwan wannan lamarin fadar ta white house ta fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan wuri kuma ta kulla wurin nan take sai dai kuma bayan sa'a guda sai gashi ta bude an ci gaba da kai da komo a wannan wurin mutumin da aka albaɗin dai an ce wani ɗan pennsylvania ne mai kimanin shekaru 30 da haihuwa kuma yanzu haka yana wani asibiti na kuɗi cikin mawuyacin hali ana masa jinya jami'an suka ce mutumin bai samu damar gitta inda suke balle ma har ya kai ga shiga gidan balle ya yi ma wani illa suka ce ko lokacin da abin ya faru shugaba barack obama baya cikin gida ya tafi wajen wasan golf a barikin sojan sama kuma mataimakin shugaban kasa kawai ke ciki kuma yana nan lafiyarsa kalau labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc zanga-zangar lumana da masu nuna kin jinin gwamnati a kasar iraki suke yi ya rikide ya koma rikici a babban birnin kasar wato bagadaza domin ko da ranar jiya juma'a ne dubban masu zanga-zangan suka kutsa kansu shiga yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadancin wasu kasashe duk da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta maka maka a wannan wurin wannan ne ya sa jami'an tsaron amfani da watsa tafasasshen ruwa ga masu zanga-zanga har ma da watsa barkonon tsohuwa amma sai da suka kutsa kai har cikin haraban ko da yake jami'an tsaron sun yi nasara hana wasu shiga amma kan wasu sai da suka kutsa kai abin da ya sa lamarin rincabewa har ma an ji wasu daga cikin suna cewa sai mun kashe abadi kuma an gansu an ga wasu daga cikinsu sun shiga cikin wannan ginin har sun dumfari kofar ofishin abadi din suna cewa ina yake amma dai rahotanni sun tabbatar cewa baya cikin harabar sa'alin da abin ke faruwa ministan tsaron ƙasar isra'ila moshe yalon ya bayyana jiya juma'a cewa zai yi murabus daga mukaminsa sakamakon rashin yardar da ta shiga tsakaninsa da prime minister benjamin netanyahu yanzu haka da rahotanni sun ce ana raɗe-raɗen canza ministan rahotanni sun bayyana cewa yalon ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ya faɗa wa prime minister cewa biyo bayan irin tabiyoyinsa a cikin 'yan kwanakin nan musamman akan rashin yarda da shi ministan da bai ba ya sa yake son ya ajiye aiki amma ya kuma ya fita cikin gwamnatin ɗungurungun gana ya yi hutu daga ma harkokin siyasan ƙasar prime minister netanyahu da ministan tsaro yalon sun sha samun sabanin ra'ayi a cikin 'yan kwanakin nan a bayyana jama'a musamman akan rawar da jami'an tsaro za su taka kan manufofin gwamnatin kasar misali netanyahu bai yarda cewa jami'an tsaro su rika magana akan manufofin gwamnati ba a bayyana jama'a yayin da shi ko yalon a kodayaushe yake kara wa jami'an kwarin gwiwa na su rika faɗin albarkacin bakinsu bayyana cewa da yalon zai yi murabu. ya zo kwanaki biyu da tsohon ministan harkokin wajen kasar a victor lieberman ya bayyana cewa a shirye yake jam'iyyarsa ta kulla kawance da jam'iyyar prime minister amma fa sai idan za a naɗa shi ministan tsaro kasar mexico ta ce ta amince za ta miƙa mashahurin dillalin miyagun ƙwayoyin nan da ya fi kowane mai aikata ayyukan ashe tasiri a duniya wato jacqueline guzman wanda aka fi sani da el chapo a jiya juma'a ne kasar ta fitar da sanarwar cewa ba shakka za ta miƙa alchapo din zuwa nan amurka domin ya huskanci tuhumar da ake masa a jihohin california da texas To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. abari ya jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani so na yi rubutun so alƙalami kalamin a kalabati sha fahami fahami fahami na yi karatun so na yi rubutun so maso yau ke na gani babin so ne ba ke na gani komai hali na wuya ko tsanani Allah sarki na shi zai magani Allah Allah shi ya maka da gani fahimi all I've been. haka ni gaban bi bi dan alfarma tako na zamani ya sahiba ki ce abar bibina Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wata sabiyar ta Asabar ga Halima na yau sai murmushi take yi. <laughs> A'a dai na ga mura dai ta kama ka shine nake ta kai ma ka taba ka ji. Ai na ga alama ce ma <laughs> ke ma har yanzu dai mura nan tana damun ki Halima da alama. Ai wallahi mura ga ta nan ga kowa na ofis kana ga sai dan tare tare atishawa atishawa. Mm, ina saboda canjin yanayi. Wallahi kuma yanayin kaga ayi zahi. a yi sanyi yau wannan mm. yanayin da kowa ya kasa gane kanshi kwarai da gaske lokacin da na baro najeriya makon mm. da ya shige halima mm. wato zafi ake irin zafin da ake zubawa a irin awun lissafi da ake nan Amerika wato na fahrenheit wato kullum awu ɗari da wani abu ne bai jewa kasara ko irin tsakar dare din yankin da zaki ga ko 80 da wani abu ko 90 da wani abu amma duka da yanki ɗaya ne na so in ce kuma zahi ashe kamar Niger ashe yanki yanki ɗaya ne zafi sosai mm. sosai ko amma dai damuna dai ta shigo insha Allah dai jama'a za su samu sa'ida kuma da yake yanzu ma an fara samun man fetur to tunda dai ka maganar Najeriya to ka zo da kilishi kilishi na zan samu kilishi na halima aikin san yan yan yan me ake <laughs> faɗan su ne irin ba ni na iya din nan masu kwacewa su zubar wa mutum suna dariya naji ina zaka samu kilishi yanzu baka dan kunso na babal ba a na babal ma ban kunso ba amma dai kan na dai taba ka <laughs> kin san dai ba a cewa ba a taba ba eh, gaskiya gaskiya mm. Masha Allah tabarakallah <laughs> shiga ka kayi bulbul ka dawo. <laughs> Ah, na je ni babal da aso biyu Halima. <laughs> da kyau ni mm. ma za ni alhaji musa ya gani har sau biyu <laughs> ni dai na faɗa miki kuma yanzu kowa kaga har bakin da muka yi jiya mm. suka ce a wannan ne na du. <laughs> da suka gani <laughs> suka ce wani ne na eh, babaldu kai ne na babaldu haka yake to halima a mun da kunnuwa to malam ira kamar mm. da muka saba dai za mu miƙa gaishe gaishen watan alheri da sada zumunta a wannan hili na abari ya huce da farko ga gaisuwa zuwa ga ojo na titin bugaji a damagaram haka kuma muna miƙa mishi ta'aziyar rasuwar abokinsu Rafael Lujeni wanda Allah ya rasuwa a makon da ya gabata Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gahorta mishi ya sa ya huta amin. Amin suma amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman baka son matsoraci ko rago a Libreville kasar Gabon da fatan yana nan lahiya. sai wata gaisuwa zuwa ga zabairu mai matala na hadiza adama garam da malam zanaidu ali fetipuwa da liman haru babban gardi gajere ciki da karatu da watan suna na lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga malam abdurrahman gaskiya gayawa inaka a garin gwamba da abdubura a dingas da Haja sarata haru da alhaji lawan idi da alhaji ismaila mai kanti a magarya da habu mulus a gaya da mai gari situ a dogon gawo da kuma mustapha ranki a garkin daura da fatan duk suna nan lahiya a gaba ga wata gaisuwa zuwa gaba da masi malam haruna ɗan kasuwa da ke babbar kasuwar nyamai da matashi madam hannatu waɗanda suka samu karuwar aihuwar ya mace kuma za a yi bikin raɗa mata suna da sahenna a gidansu da ke unguwar aeroport route canga Allah ya raya ya ɗayyaba ta, Allah ya sa a yi taron suna lahiya a gama lahiya. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Marafan Wasai da amaryashi Oziya Ibrahim Ɗanlami Shandam waɗanda za a ɗarma armansu ranar Juma'a mai zuwa bayan sallar Juma'a a Lord Kerem Street unguwar Kabari a Shandam. Allah ya bada ikon halartar wannan aure kuma Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya. Allah ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutuka raba. Mutuka raba <laughs> amma dai sunan unguwar ce Halima. Wallahi ni ma da ya gaya min unguwar kabari na ce to wannan bikin ko ka gayyace ni ba zan zo <laughs> ba saboda Allah ya ja kwana. Eh amin. <laughs> Yawwa to mm. kamar yadda kuka ji na ce wasu mun yi ba wata tawagar baki da suka zo mana nan sashi hausa a jiya juma'a yawwa to bari mu mika musu gaisuwa godiya da ka mana ziyara hmm. gaisuwa ga maimuna umar jega da hawa aliyu sa'ad da binta muhammad ma'azu da hawa hmm. bashir wali da hajiya kulu jafaru ba da kaya ka zaure hmm. sai amina umar jega mata salisu tsohon shugaban zumunta sai kuma wata gaisuwa zuwa ga abdulrahman dan baba da uwar gidan shi aisha da amaryar shi fatima a unguwar juma da ke zariya da fatan duk suna nan lahiya to halima a gaba sai dimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke garin magamar gumau a jihar bauchi da malam abdullahi kafa ba takalmi sai gaisuwar shi ma da yakubu <laughs> sai gaisuwar mustapha mai kayan miya a gaishuwa ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga samanja wato simon bunu tare da aminin sa ajiyan bayara waɗanda suke aiki a babban asibitin garin bayara da ke jihar bauchi da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abu da huce a facebook irin su shugaban majalisa ismail bima mai gombawa sai mai tala designer tare da anas jibrin tubule sai alamin namiji ahmad tare da abdulhamid salisu sai mamuda puma sambo da kabir abdullahi capson tiger sai larai idris tare da lawan gwana da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin bangai zuwa ga abdullahi sale tare da muhammad amin wato abdulrahman sai hamza magaji tare da amar usman sai nasiru usman da murtala umar yarima sai burga tela juji tare da magaji magaba sai ma'azo muhammad kassai tare da usman muhammad umar sai gaisuwar sani yahaya ahmed tare da adamu muhammad gidado sai muhammad maharax tare da tukur jaji danja ko danjani sai kuma musa aimar tare da abubakar haruna zaro sai bello koguna da excellency marke ahmad da batan kunanan lafiya dan suwa zuwa ga malam ismaila na idris bucha mai nama a cikin bauchi club a jihar bauchi da fatan duk kunanan lafiya Kawina, kawina, kawina, kawina.

da murja baba mm, to wata mm. tsaraba ka zo mana da ita babu wata tsaraba da na dauko ai na gaya miki wato in zan komo bana dauko wata tsaraba labarai na ce na santi da na labaran ban dariya ai duk wani labarin santi <laughs> duk wani labarin ban dariya in ya shiga cikin sashen hausa na murya amurka kuma ai ya tsallake ya tafi ai ba labari bane <laughs> da gaske yanzu dai santi nawa kai a gida a to ban sani ba watakila za ki iya kirga min da yake kin sani <laughs> to zan zan kira Hassan zan kira Hassan ko Sa'adu sai su ce sai su ce miki ba eh, abin da za su faɗa miki in ce ku bani labarin santin Malam Iro ba abin da za su ba abin da za su faɗa miki ya kamata dai ki ba mu labarin dai abubuwan da dai suka dan wakana nan cikin office dan kwana biyu da na yi bana nan din nan sai dan ji labari ne ma san abin da ya wakana ba komi dama dama barin barin maka ta ai kai ne fada ah, ai ai na can din na ji labarin cewa ai kowane mako akan yi akan yi yar liyafa kaɗan. Eh kamar yadda aka saba ba mm. eh, sosai sosai amma santin ne ka san dama kai ne ke tattara. Wataƙila saboda ƴaƴanki ne suke yi ba kya so ki faɗa kenan. <laughs> Tunda dai su su sarfilu su waye suke rubuta sunayen su ne a jikin kwano kwanonin abincin su ne. <laughs> Allah Ibrahim wai kace kamar a makaranta makaranta almajirai. <laughs> yanzu dai a makaranta mm. ne mutum za ka rubuta sunan ka a jikin kwanan ka don kada ya bata ko da wani mm. zai zo ya dauka saboda akwai kamanni da yawa mm. wannan yayi kama da wannan wannan yayi kama da wannan tunda yan kwanoni ne akasari na roba Mm. ake saya a makaranta na cin abinci da makamantansu saboda haka an ka zo da naka duk sai ka ɗauko 'yan robobinka 'yan kwanoninka 'yan menene har 'yan cokala ma mm. sai ka sayan da za ka rubuta sunan ka jiki saboda kan wani ya taba ma Kan wani ya taba amma na ga mm. mutane biyu a nan sashen Hausa na murya Amurka yan kwano da <laughs> ci abincin su ba ya sun rubuta sunayen su a malam Ira ka nan baka san da aka yi ba Grace ce ta soyo kwanoni da yawa mm. duk wanda ke nan. sai ta ba kowa nashi kwano yan eh, farantai ne haka na faɗuka mutane to akwai waɗanda kalolin su iri ɗaya to shine sai wasu sai suka rubuta sunan su dan kar Ah, to amma mutum ya ajiye a cikin teburinsa in ya ci abinci je wanke zo ya ajiye ya ajiye amma kuma an rubuta suna zai ka ce abin nan kamar yadda nake faɗa miki na yadda muka saba gani ne a makaranta haka ake yi yanzu dai yanzu dai da labarin bahillaci zan baka amma miki faɗa min cewa a wannan mako wani ya yi shigan hula ne cikin <laughs> ofis din nan ba. <laughs> Yusuf Harande. Yusuf Harande. hadda sanda shi. Har da sanda ya rike da <laughs> malafa da hula da irin 'yan kayan fulani din nan da kuma irin 'yan wanduna waɗanda suke ɗangalallu daga jikin gwiwa. Hattara dai hattara kai ma Kuma har da kuma har da da alabai eh, da alabai na hilani na fulani kwarai da gaske da safa a kabansa. To kaga to wan Yusuf Harande Alhaji Hamza shi ya ce gaskiya na matsa hilani Mm. saboda haka barin baka labarin wani buzu to wani buzu ne da matar shi kasan gangar ma ma motocin nan na katako mm. da ake yi. Mm. Haka roka. Yawwa to suka shiga suka da suka kai inda za su sai shi mijin sai ya sakko sai ya bar mata a baya. Mata za ta sakko sai ta kasa. Sai wani sai ya hau ya kamo ta mm. <laughs> domin ta sauka <laughs> ya taimaka ta sauka mm. da ya kai hannun shi sai ya taba wani wuri inda bai kamata ya taba ba mm. sai buzu ya ce kai kar ka taba nan kar ka taba nan hmm. ko ni da ke mijinta ba ni taba wannan wuri to me yasa shi mun zube a wayan sauko da matar ta ba ce kar a daba kai hmm, kar a kar a taba kar a taba kar a taba hmm. a bar ta ta hado <laughs> da wani ya taba goma <laughs> amma kai na ji kana ba da wani labari karambani sigan da wanne ne <laughs> <laughs> kai jiya mun sako daga masallacin juma'a na ji kana ah. ba da labarin karam <laughs> miji da ya je sata ganda yanke lebe ba mu labari ke kika ba da ke kika ba da ah, labari ah, wallahi tallahi ke kika ba da wannan labari labari kika ce babu latini ne Alhaji Hamza kaga Ibrahim ne ba da labarin Hilani ni maimaitawa kawai zan yi labarin fulani ne kika ce <laughs> wai ba fulani aka je aka siyo ganda ko za a dafa a gidansa sai matan ta zo tana tana dafawa to bai gama da huwa ba bai gama da huwa ba inji Ibrahim bai gama da huwa ba sai ta je rijiya sai ta je rijiya ɗeba ruwa shi kuma a shi dama mai gida ya matsi ta hita eh. mm. kawai sai ya bude tukunya dan ɗauko eh. ya dan ja da haƙori Eh, tauri kawai sai ya ji tauri sai ya dauko layi <laughs> wannan wauta ne kuma yana rike da shi a bakinsa zai sa wuka ya yanka <laughs> sai a'a da ya ja bai san ya hada da leɓen shi ba da ya dadara kawai sai yanke leɓen ƙasa kawai sai baki jini da ta dawo daga rijiya ta gani ta tambaye shi me haru mm. ya ce mata karambani su ganda <laughs> <laughs> ita ko maimakon ta tausaya ta ce mm. karan ba ni sigan da kodin halin sata beru <laughs> to kaji ni a ci ganda ko kuma dai halin sata ne irin na beraye <laughs> ko da yake ni wanda ya ba da labarin nan ya nuna ba hila ni ba ne suka yi saboda ba hila ce ba zai ce halin sata beru ka san bahaushe ne ya kirkiro wannan labari dai ba haka ake ce da fulatanci ba to mm. to ka gani saboda haka dai alhaji hamza ba ni bace ibrahim ne mm, ya to ban sani ba ai dadi ne ba zan ce bero ba tunda na san bera <laughs> Hmm. masu sauraro za mu da sa'aya zama da lokaci kaji jiki sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana a madadin halima jumrau mai labarin fulani ibrahim alfahari daga birnin washington dc ke cewar a huta lafiya masoya masoya masoya masoya masoya masoya masoya kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice a takaicen masu aikin ninka domin gano jirgin nan na kasar masar da ya fada tekun baharu sun gano gawarwakin wasu mutane da ke cikin jirgin har ma da kayayyakinsu sai dai har yanzu suna ci gaba da aiki domin gano sauran kurakuzan jirgin domin gano musabbabin da ya haifar da aikuwan hadarin har yanzu tawagar da ke aikin suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin musamman ma domin ganin sun iya samun na'urar nan mai nadar bayanai jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar white house da ke nan amurka sun harbi wani dan taliki jiya juma'a bayan sun gan shi da makami kuma suka umarce shi da ya ajiye suka faɗa suka ta amma ya biris su ko suka buɗe masa wuta daya daga cikin jami'an tsaron masu sanye da farin kaya ne harbe shi bayan da daya daga cikin ofishin white house din inda ake barin mutane suna shawagi har suka kadaukan hoto a wannan wurin zanga-zangar lumana da masu nuna kin jinin gwamnati suka yi a iraki ya rikide ya koma rikici a babban birnin kasar wato bagadaza domin da ranar juma'a ne babban wato dubban masu zanga-zanga suka kutsa kai suka shiga yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofishoshin jakadanci na wasu kasashe duk da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta maka maka a wannan wuri wannan ne ma ya sa jami'an tsaron amfani da watsa musu tafasashen ruwa da kuma barkonon tsohuwa amma sai da suka kutsa kai ciki To madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya